الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله إن يتعفو غطوة وصفو غطتاكو إن يتعفو غطوة نتشي 2014 kalendar miladiya ne katon gogu ne ci in katon sharhul manzumatin ra'iya fi sunna ya limam abul qasim sa'ad ibn ali az-zanjani rahimahullahu ta'ala bayti dai dane yi bayti ne gbon da gube ko man wa ma qalahu mun fa haqqan dalalatun wa bishrun fa ma abda wajadan qad intashara وما قاله جهم فحقا دلالة وبشر فما أبداه جالا قد انتشر وما قاله جهم فحقا دلالة وبشر فما أبداه جالا قد انتشر وما قاله جهم فحقا دلالة وبشر فما أبدا وجالا قد انتشر وما قاله جهم فحقا دلالة وبشر فما أبدا وجالا قد انتشر وما أبداه وما قاله جهم فحقا دلالة وما فما أبدا وجالا شعرا قد انتشر وما قاله جام فحقا ضلالة وبشر فما أبداه جالا قد انتشر قم وما قاله جهم ina jahamu bunu safuwanu gana fa haƙan lalle kam tabbas gaskiya ya gama shi na jahamu gana da lalatun wa bishirun sana mai ga bishir bin giyasil mirisi na bishirun giyasil mirisi fama abu dahu ɗanu ga wuce lawunan jahallan da jahilici na kadin tashirawa ga shaba babon na man shabaiti na na cabe ya tunya kishiyin yan bidiyaji na ji bidiya ji biya miji wata zabuci ne shi ke bidiya na gabu ga shabonin man cewa gan wuji bayani ya yi da liyambe da kefanye kyadi ne su ya ci duwa da zamuci yi jini ne ti shi yin bidiya jo jagunu ni mini abu bishir bin giyasul marisi mini abu abubakar al-asam mini abu ibrahim ibn ismail ibn ulayya mini abu ibn abi mini abu bargus mini abu shu'aib al-hajjam mini abu sa'ad al-harraz mini abu abu lukman bata zane zuwa yau ru'usu yin alul amma makere na dai misali da guyo ko so ka kuno ga bile zaye wuce tun zaye ni ya mini zahiri na na jo wuce mai juye kirki wuce mami tuye ku wuce defendu wuce tuye nuta na zumana doga zanen dan bidiya guyi dojin ku yau ko? manya cabe ja bunu safuwa ne ba nun ga gawa ma kalahu jamun fa haƙƙan dalalatun hmm. ene jamu gana tabbas gaski tabbas e muci na jamu gada na egiwo ebo ne gane jamu gana wa tula gbangba na bayani a beburu nan ba na man gawa bishirun bishir bin giyas da mirisi ma fama abdahu en fama abdahu en lawu muci gashe ba tsakani za an gijo jahalan jahili ciwo kadin tashar wa gashe ba hmm. e gana jahan budi e gana bishir ya su marisi gana e tiye gana ce ciwo bi adini na ngunga ta ta tiye jahili ciwo mugun taki ilimi bai basire ne zade daga alkur'ano da sunna yana umagan na gashe ba umagan na lashe ba mu fiye lagan na wuzai idarun wani zai je lami tunan guyo ko al'imamu abul qasim sa'ad ibn ali a zinjani rahimahullahu ta'ala ga haza abu mihrizi jihar gunu safuwanin rasibi zanen na gaya abu mihrizi ne ga jihar gunu safuwan rasibina wa rasibun batunun min al'azad wa min ali samrakand daga ya zakin ya samrakand cibo jihar gunu safuwani yau kana katiban lil harith ibn suraij at-tamimi wọ́n fẹ́ zane kayan ya zane ga al-harisu ibn suraj at-tamimina min mulki jichijo hina kana ala khurasan ka kuna haris ibn suraj nan ga sai gitsu yakin ya khurasan nan falamma taradahu anha ka kuna tunna ne ga al ibn suraj nan mun da ja gunu safwanu yana ke shi nasara ibn sayyar kinani kharaja ma'u ila al-iraq ja ibn safwan fi tuzane ga kinani na zuma mun ta ciya mun ta da zabi da alikin ya iraki fa hina hasala biha taraka khidmat al-muluk ka kuno tu iraki da suku idi manajin fe jiya su yi ci fe kan jiya nan fe jiya wal kitaba e kana mun fe kaya mulki ji cinan fe jiga wata Allah wuce yau ya da ji ibada munda kiyo munda ibada ji shi wa kana yaghsha majlis abi hanifa mafelo lo ya abu hanifa sun ahadasa hadasa makalatin hadisatan ci gaga jejeji ko min ha min ya e ga dide na ja munu safuwanu gana an na ilimin layi muhudasun ga ilimi ya ce ci udambo liya a wuci bai dambu ku yau ko mm. wa kalamahu muhudasun magan egan ya ce ci dambo liya a wuci bai dambu lam yakun aliman wala mutakalliman ga tuyeci dai ilimi shibuwa tuyeci mai gaga buwa hatta a haddasa li nafsihi ilman wa kalamin tuyeci bai yi ilimi bi ega ya ci tacin wa a haddasa mazhabar jaburi ma mazhabayan aljaburu tsaye gan allahu subhanahu wa ta'ala ngai fosa alita ce jiyon wa anna allaha jabaral khalqa kuma allahu jali ta yi tilas jibe alal kufuri wal ma'asi ta ce jijiyar kafirce gangani bi lefi walahu an yaf'ala ma sha ma je na abuna wa anna taklifa ma la yutaqu amma jiza taklifu ye na ya jiya na hikmatun minhu baliga a ga hikimu ya ce ce ba ta kira ya ja bukata wa annal imana ilmul kalbi bi wujudin duna al aqwali wal wal amal e ba jamu mun ga dai imani na ga ilmul kalbi bi ya gbadu ga ce ci dabo dunal akwali ban be gaji. wal aqdi bambi aqida wal amali bambi kida bambi tu wa anna ziyadata wan nuksan kuma bibiye da kike wal quwwata wa da'af gangani bi kagbe gangani bi gbogunte la yadkhulu fil iman wa gada imani ba ba ta kide jan ya tsanne yore wa kana taraka salata nifan wa arba'ina yawman jamu masalla luwa efo shi ba tutu muta'ammidan bai digangai wa kala magan ana fi muhulatin nazar mi dai ngunga fata bai zonwe cigan ne hata ya fi halittu butu mana abudu ga su gali tabbatarwa ya wucu ɗiranin ya rubuta jiyanin wa annal jannata wan nara ma khuliqata ba'd min ya ki da ya ja mu bi mun ga aljanna bi ala alajin wa da takdhibun lillahi nana ga manan ngula ga so ko uji ma ni ga so ko hay su qala ban ga uiddat lil muttaqina aljanna uji shirya zai da sun ce tare na ko in hmm. wa finnar to ci magayetiye no ga iddat lil kafirina wuji shirya kafiri shi wa annahu ma yafna yani akhiran make ga aqida ga to e na to alijanna batan wa ke azo be karshe fala hulu da lil mu'mini fin na'i ga mu'mini a gun alijanna gun ne mini mo felwa wala lil kafirina fil jahimi maga kafiri ja ya ne mo felwa wallahu min alfada'ihi ghairu qalilin magagan ya zuye su zuye su zuye su zuye su shi na ji dai gyana na fi sam'i wal akali na wa ta to hankali a jin dadi nan faru amri a sal ila salam ibn akhwar a ca lamarin yan jihar bunin safwan da lada bai su ne ga salam ibn akhwar na akwar na ne wa ka na miran alal iraki ngai da ne fe gitsu ra kyanganin min kibalil mansuri daga bayatun yasun mansuri galu da shi akimi da shi wuce boko fa jama al ulama yatsun na chaman shi yidan o o uhdira a chajam labi wa sa'alahu amma qalatihi amma yo ga yake ga ne jo ga dananan wa qarrara wa hu bi ba'dihha ko hmm. amma tabbata da ta sashe na shugana fa a jima al'ulama umar jima'i jima'uji hina sami uzarika kaku na awo ganna ala an na ka'ila zalika ke dai zane dai gaga gairi na nana wa muta kadahu bai zane bi a kira irin ne na hmm. mulhidun zanen mulhidu na fayana khali'un ribqatal islami wa ya musunci wa ko rubo fa amara bi qat'i yadihi ya su ci foro ga alagwa ko wa rijilihi a malu bi caba wa salbihi a malawa fusa wan a anil ummati sharru ti wa darasat e gan da shirin e ya gan shi ta wuta ba wa darasat wuce matu buka lam ya kudu ha a cibiyar zake ne daga irin wuce bina illa haisu laifton yaftonu lahu ko mm-hmm. da kwa kai daga gungu fojo zandwa zandwa shi ya cula a ɗosa gun da ila an kana libi ismail na shari har bai zamani na alibin ismail alashari abu lasan alashari ko? Hmm. ci ɗunge benin wa abin ya gan alimamu zinjani wa biga ga ya cin al'asharu ba nun biya gan wasa kafa haza al'ashari yi kalama huna bai tun sha bi gurin sha Allah wa fasa da bai na huwa bai na biya aliyar juba'i alaku biya bu aliyar juba'i ci an yi wa a kharajahu an majalisi wa na fahu mun ci wula ta majalisi ba mun cunya fa'adala ila ba bi akwalihi mun ci afanda sashe ganin jihar bunu safuwa ne وصار ينصره mun ci fetu ga jihar bunu safwanu zuma wai nazira alayil mu'tazila ko mm. mun ci fetu kiyo mun ci fetu gomi bai shi ga wancan aji baji ci aji ba sun al'umma bai amma na bata wani suke kami abu na hasan al'ashari wuluri tuba finally shi a kiran alusunnati wal jama'a na yabo dangwale martaba gutu da akida marhala guta Mu wujen haditi zalu wuce wajen akida ya shariyanci wuce wajen akida da suna fiye zanci wa kana bishir bin yasil marisi bishir bin yasil marisi ma fi min alil ambari daga bazakin ya ambari jo wa na buhu yahudiyan mutakalliman baban bishir bin yasil ma wa fi yahudi na ilmul kalam ga wani juna adkhala ala al-yahudi fi tawratihim waye lagda babu waye lada gagu a tauran yahudi jo ma da halau bishirun alal musulmi na fi ƙur'anihim yana bishiru ne yi gina mulagadan ƙur'anu ya musulmi jina wa kane ya tafakawa ala mazabi abi hanifa yana mafi ladi fikiyo na yi mazabi yanzu yau ya abu hanifa wa kane ya zahabu fil ƙur'ani ɗana mai maza a biyu cin alkur'anu na wafi na fi sifati da fiye sifati nan gayi maza ba jami wa lamila to ya gaja munu safuwa ne wa kare ya khalifu jahamman fil imani amma shi bin ya min risi wali wali ja munu safuwa ne ba imani wani kunu ta ga inna wa kaulu wa tasdiku hmm. ga imani ba mun ga e gambe wo dole lawon ya gaskiya yau wa kana yukhalifu fi jabri amma masala ya jabru wa kana jamu ba wa yuwafiqu al mutazzati fi nafi al khalqi an al af'ali umaji muwafaqa bil mutazila shi e bayan fifiyayin alitayin ayan ga wajen alita je jiye ton wa nazar ga ruwa min ulama as-sunnah bishir bin jiyas mirisi ma ya e zai jin munazara biyu yi ko manyan sunna shi wajen zainiya wa alzamu ilzama tin lam yanfasil anha amma ga shi labu nan onda munazara nan jiki anan ngwa zuwa nan wala taraka mazhabahu inadan malu mazhabi goye bokibo ebe ti yelo be ti kagwe fahajarahu qaumun min ashabihi sashe zanu tne tsobawuna a caji jira bi a ta biya bi wa mata mahajuran uci matsu zan bi min bawa ku yau ku. Wa ma ƙala huja mun fa hakan da lallatun wa bi shi runfa ma abu da hujyalan kadin tashar wa ma ƙala huja mun fa hakan da wa bi shi runfa ma abu da hujyalan kadin tashar wa ma ƙala huja mun ake ka ina ja gana. fa haƙƙan da gaskiya da lalatun ufi a sai ibi wa bishirun fama abu da jalan kadin tasha wa bishirun bishir bin giya fa fama abu hau yanu lauza shi na jahalan jahili cuyo kadin tashar wa ga shaba wa alaikan jihar bunu safuwa ne ko? mufe hmm. jini dimaji ya tsaye rezo ya kurasa nuga? yan samrakan doko feji di mai kurasa kurasanu uncibe da iraki uncibe ki kilugo etun lo ya tuji uncibe a wuce lugo wa bile ga jamu biyaji ko nini ga ta allaha ke ta allaha da abu ta jiji a shami ne ko in ci ko ne giza ne zuga da kafin mu zuciya ibada ji wani un ilimi tudawa tudawo da ara awon ibada ji ibada ji babu ilimi ade ne wani laza lo na sai dola ko nga malo wa ma qala fa haqqan dalalatu ebo kibo ibadun wa take ilimi ba wa ta ce basira ba wa ta ce ba wa ba wa ta ce sunna ba wuce gafi yi gamala fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika wa ilimi kya da zai wajibu ta bi gaskiya na sai Allah amma wa gafara waya zunubi yawe ashe zai wa ilimi da yazo e tuce uzuma wa ga cha tuno wacce bai gawa da wa ilimi za su maye tun cewa ko jan kare ragire e bone na wajidana wa wa ga wolu gwa to bone si support yen wa o tsuga ne si je tawilu tawilu fatilu be tahrifi e bubulu switch yen ena we le ga we na o tsuga to tsuga da dalili yen wa na ga jike na ga ginzo gama la da babul ilmi qabla al qawli wal amal babiyan wa ilimi kano gagana kuma kano lutunan ku yau ko? aligan da dami ne hmm? ya kibo wasila yadda lalo nomba 2 a ga kane ya ga sha majalisa bi hanifan filin ya abu hanifa so ci fabi abu hanifa man wuce kuro amma ɗogon aqidar maturidiya bi aqida irja'i do ku fi zai da mutum maza ya abu hanifa nan illa kalila maza ba na mali hadisi ba sarawina mazaba ya bayan abu hanifa dabo uyo ko? Allah wa'ala. Jahan bunu Safwan hun tsagan daidai shi ko amma ya zaɓe ga hunga kila limamu abul qasim sa'ad ibn ali zinjani mucatugan wa ma qala jamun fa haqqan dalalatun wa bishrun ma abda jalan qadim tashar kilu chatu sunnu annabi mun ga ji waji ku ga ga ga ne na zamu ci haji jiyana waji ga ma bal aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza ko ma bal aqwamin yaquluna kaza kila za ci ayi ga kaza kaza imam sun ja ta sunu tuyo a sha ga yi tazir mi alil bidai in ba ta sunna zayo ga za kaza dan bili uyo agwa ka sha agwa hmm

wiyo na mini usulu ya jiru wata jilibu don na magada algibatu wa nomina algibatu nan ya zagayi wala ga tauba dukun ba ya ga gado shi ma ya ga gado shi ma wani ga ya kuranu gaga ko a ne sa sallan makan yayin gaga amma ezu suji jiye didi wo ga ganye didi zaka zai ji e ga kaza na zaka zai da na wuji dai a wa le ba wa ne bi ba na na to da mini ya aligi ba to ba a be ke un ga ibo e so ko bo ogun e bo za an yi ma de ba wu amma e gaskiya ga bo ogun ne amma ki ji ma dalili ga wasu ki dalili ga nan dalili wushi dokun iza samitum ayatu la yukfaru biha ga wani ya ci mana ba bi aya sa ina. nan wa yustazau biha ke ji tsama yuyi nan fala takudu ma yaga fi du biya kuyo ko tabbati yada abi lahabin wa tabba e gwagu baban abu la ga jike hmm wa jalaka onde a anjura atusunuya inna na kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafati aw la tanu iz qala lakum la tafrana la la yubul farihina har felu eh de du fe bi atusunuya hmm atuya a annabi sallallahu alaihi wasallam eh za fe biya ni ga bi'i isa akul ashirati jambi ye gideje ne ko mu'azu jiyan annabi ga afatanun anta ya mu'azu ya wa mu'azu ba ke za ka tina wani ku yau naufanil bakali gan musa na loba haduru nan uji musa ya banu isra'ila shiya ibn abbas na kan sahabin da cewa gan kaza ba naufanil bakali e ga naufanil bakali ga na gamanu wuce majin algibatuwa imiya abu sufiya ne in bai ba ziyo nfe hmm? eh? complain nga inna aba sufiyan rajulun shahihun akika abu sufiyan ezuyo na ebotanci na layi utini min malihi ma yakfini wa baniya wayan la na kuma biye gini shi na shin ebunu complain ta to sun yana a ba tuyo hmm hmm nya ba tuwa kida inda jibe ba a nabi ga ya rasulullahi ya wato cin su yace inna muawiya hakika muawiya wa a ba juhai nan da aba jahani ni? adega wani nabi ga ma muawiya ma muawiya fasu'ulu kulla ma lalahu kudewa wa amma Abuja ma ma Abuja jami fadarrabun lin nisa wa yayin lagi kashi yanda ya ga dangi ba kawun gada ba gada ga malali mamun na wucoci guyu riyadu salihi na wannan banu lababi yagi batu tu jabe nan mukiya ga wuro la ku ga babu wato sun na zai wo ma dan ba wo ma abai ganti je ma ganti wo ma ke jile ti ayo zane yige ji bidiya na ala tuwaye ma ga dawo ta su to bidiya ji ko zane yige zuga mana tane bi a ci je jaru riwaya hadiso nan ala tuwaye ko zanen ji ya jiye dede fi society o iza mai lamina kawai na alaƙa ya bai za a ɗaurin na gyaran tuwo zana ga tv na kunci lakara lobali kali nan ko? nga suna zaun cikin wani bai ganwa da ganwai kari a nun hmm? hmm. ta ta na shagan dabo nga mala da bai tiyan والقول ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومستفت ومستملك ومستفت ومستملك خيرا ومن طلب إئانة في إزالة منكر والقول إذا ليس بغيبة أجيز في ستة دنا وتعيبوا mutazallimin wa mu'arrifin wa زنا mutazallimin da akibi na kwanci hali zalunci nan mutu da report ya likalin hannu za ka zaji maimakon ko da report ya dushi hannu za ka zaji maimakon hakim ya minan ya zanen da aliki bato wa mu'arrifin zanen wata a ɗuya sai da yin nena audu dogo a Guntu, ko salihu mai ido daya kaga a biya tuya sai biyan yiri na ne na tuta algi batuwa ga da yin nun maktumi lama ko e a da faɗe zuriya da yini mun ya ta eh eh ki ya abu da hmm. ibnu ummi maktumi ibn maktum alama na yabonci nan shin yabonci gole ai kun wata dana kuma wace tuyo shin na ga da yi buto no kaga da haɗe zane ya sai biyan ne sai a ganna ta tuye kenan amma ga gude wa ma to ya gunna guji kan algi buto ga nan wa muhaddil gan da zane e jididi ko wa a cewa ga jike a wona ki dugwa na da yi shi kenan nga ma mama Ahmad ibn Hanbali nga raddi jiya alul bidai jun da la ga nati na sallah da yanzu yi da e wakibo na ya naful mutaji hmm. amfani na da jama'an wuci nan dan ya ga man wuci ga kila ya ji raddi ya ya zairi na jani za ka zai kaza za ka zai wadda za ka zai kaza za ka zai kaza kaza ta ji kaza yan ga iza sakatta anta wa sakattu ana fama ta yari fuljagilu a sayi hamina sakimi waga sun sun miki sun sun wata jahili a ɗowa ganin na tsotatun ta kazo hmm? kaku ne zane shi gangan na ga ya ci gaba gangan jeje ganin zane shi maɓe ne gaskiya na a ci masu sunan halitta yi ga aga fi gigisho ɗaya e, gwanin halitta yi ne wa ba wu a mashi kima mashi shi wucin wanda ya gaskiya na suna jikiyar a susun ya e, gogo lima talbisuna alhaqqa bil batili wa taktumuna alhaqqa wa antum ta'lamuna kine ye la gaskiya da gamne shi ke ba da dushe ce la gaskiya su ya toba jiki mo ya toba diye mo ibn rajab alhambali in sai gangan ya zo shishi ni ta fi ka a ce ga alfarku bai na nasiya ce wata ayyar na ko hmm. in sai gangan inda mini sifa kirki ba ya zo shishi gan wa ga gaskiya mutum ya don da ji sifa wanya ja bunu safwan in ga gadi da shi mini ya gane shi ganin ga ilimi ya tsoye ce ajiyoji na ga ilimi tsoye ce ce ɗela a jibiɓi wale ne ya gadi da ni ko ya gane tsoye ce masu kun sifu wani don ga tsoye ce shugo shi jani tu jana wallahu ya alamu antum la ta alamun allahu da ilimi ya ma da ilimi ga wakala mahu muhdathun jawo maga e ga yace ta jali tauji alalima akini ahlus sunna e ga yace ta halitta tauja ko ebona ali ta bata gazo ai ga yace maza law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi kun law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi ya e ga bata aga ga tawadi ya duje bata tawadu a ci gula kai ko nga zo amma ya ganye tsoye cin wajiki a wọn zuwa da baki bai bani makhluka na ko لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله يبقى يقول يتويتي مجي مخلوقا gama na littafi a fila sun bata ga kalamun la alkurari kalamun lahi gar makhluk ya abunu safwar be wuke ji e ga aljaburu ko ga Allah un force ya litaji ke da ce da jene yana alalima aqidan ahlus sunnati wal jamaa jo akijin Allah subhanahu wa ta'ala nga jali ta yin dondo wallahu khalaka kuma ma ta'malun Allah je ilimi yin dondo ala alamu man khalaka wa huwa latiful khabir Allah mai dondo kaba lawul mafuzo annabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga awwalu ma khalaqa Allah alƙalam ya mafarin Allah ka litin ya alƙalam kan ga kimiyya kan ga kai na jafani Ina ji faruwa da falik ya bi na wacce maka hmm. Allahumma da mashi'a mashi'a ce ci ma zai zan don nufi wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah amma to na tsoye ci da na kwata na tsoye ta ya tsalaya wa alita fa man sha fali bin wa man sha'a falli furza na ba nan wuje ma yanzu na ba nan mun ji kafirci inna da ina sabila imma shakiran wa ma? kafura ye kullahu imma wuje mai ma wuje Mu wuci manabo nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga yi imalu elotu fa kullum mu yassaru lima kulika lahu zan do aga sauki jinye na jin alitu ebugo na go zanaga zanaga shi wuci da dan yaci ko ci wuza ko ci ji robbery ko ci ji kafirci ko ci da ji shirka na wa la qadar wa la qadar aji hujja ko ji gane ko wato ji sallah wato fiya zunyo wato wa zakka wato luwaji wato ji kaza ce wa ke jeje di wato wato ji yawon? yo a talali ta fi za fali ya bi ce lugu wili alheri ja mu ke ga ga ne imani na ngai wodi dogo ce ci dambu nga e gan bi e tun da mini ya imani ba ta tu alamalul qalbiya tu aqida da mini imani wodi dogo ce ci dambu ngai almari foto ngole irja'u na guluwa lo irja'u na be kagwe nun gadan e won le irja'u ji matsayin ya ko hmm. wale gan masibin irja gayi gayi yin ya ja mun safwani na gan iman da yau da dogo ceci dabo na yau e na ga imani aga gan imani ga dogo ceci dabo to firawa da shiga ga fibo to mushriki ga ga fibo ko to shitan ga ga na yabo na shaitan sai gbogbo to yadda mamanin galo ci ga rabbi zurin da ilahi yi, ba suna ko mushriki wato gbogbo to yace dabo izaraki mu fil fulki da Allah mukhlisina lahu din Allah kiyaye mu the same jan bunu safwaru nabi mu ga imani biya imani mai kya ya gunna ke goma ya wala ce ya aliyo ma kuma tulakum dinakum inna ma yadinu gumiyaye wa atmamtu alaikum ne ma ni malada yaso da radu lakum al dina mai da jiga addini musun jiga yi addini innam fitiyatun amanu bi rabbi mazidnahum huda ba rufu jana jai ma ba ce ce ce mabiya ba wunin the same jam bunu sofwalu nabi mun ngan etun gandami ne imani ba Allah kiyaye alalima aqida ahlus sunna etun eh, da mini ya imani ma kana Allah li yudhi'a imanakum difenja ibn safwan nabi unkia salla lugwa foshi ba tutu alalime wabi musulmi ga yazuji salla inna salata kanit alal na kitaban makuta salla wajibi ta ce mu'mino ne ga jidan lokacin a aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi al wa qur'an al-fajr inna qur'anaka inna kana mashhuda fa khalafa min ba'di zuma ba adaw salata salata bi wa tabu shawata mamin tu shawa fa sayfa al-qawna gayya zani jada yana gayya inda gwazai biya tuba jina e wa oju foro be sale wa mur ahlaka bi salati zami oju ja foro be sale wa tabir mola annabi sallallahu alaihi al islam ala khamsa wa musulmi ta ce gutun yema fari tawdi yema ba ala sallaji annabi sallallahu alaihi wasallam ga da zai bayyana na bayyana ma sala alkal ribe da takani musulmi ga kafin da ga sallar faman taraka fa kar kafar annabi lugwa ne zannawa kafirci ciji e bugo ya zufu ji salla salla ya ji ma mai dole inda goye zaga yi zagi ko zai wa ma'anin ko zage zaga yi zagi ko zai wa ma'anin ko kibin ko zai wa ma'anin ko yin zagi ko zai ta zaunan ko wuji ranar shiga sallah jumaji wari bita tubu a ranar da yi fas'au zaini bugi mai jijin maya eh, zani buge jiki a wajen maya zai je shi ce lojin maya babu gandoro na wari jeje irushin ci ga al'asar ibn sali ibn ci ga asa sufiyan sauri mi sufiyan sauri ga jin su kun al'asar ibn sali alubari wani jin maya har ba babu ne zabe shi zabe ta yaji ji masalaci kafo a dai wo ni za shi wo ni shi buga zan nuru biya da alasa ne bin sali wani dan bidiyo a kida wari ji da biwon lokacin juma'a ramala annabi sallallahu alaihi wasallam ga sallah juma'a wajibi fi tin ne za ji da jama'a gona da bugo zai ni bu yaji ya wọ́n jimaya jimá ya ẹ̀zà máa kí ẹ̀dá àtọ̀ jimá ọ̀hún ṣì gan mi mu ní ẹ̀nà mi yẹ wọ́n di ní ẹ̀nà lè mọ́ yẹn láti jimá ẹ̀nà mi yẹ jà mí ẹ̀dí ẹ̀mí ti gbá yín wọ́n àdé wọ́n àdé ládé ẹ̀ jimá ọ̀hún máa kí ẹ̀dẹ́ dèkùn ẹ̀ntì tààtì wọn. láàlì máa mọ̀ lùbẹ́rù bá rí bẹ̀rẹ̀ lánàá ti lẹ́yìn lóúnjẹ yòókù ẹ̀bọ̀gọ́ ẹ̀zùbìkí àfọ̀ sẹ́yìn kútù ọ̀gá mu tààtẹ́ tàbámọ̀ lùmìnẹ́tì fífíkì kìtàlì fìtìnà yẹn muhammad imam wọn àjẹ bayani àwọn gan sẹ́yìn kútù fẹ́mi lójú máa mun fẹ́ bẹ́jú kíyà mun fẹ́ bẹ́lú jimáà allah kiyaye mu wọ́n ilé jẹ́ àbúndù sọ̀fà ni wọ́n sálà lúgbó ẹ fọ́ṣì bà tútù lọ́wọ́ ẹjíṣẹ́ kan tó bẹ́rẹ̀ sọ́gbà rí tẹ́gbẹ́tẹ̀rẹ̀ wà rí the same jẹ́ òǹgá aláàjẹ́ àrìjẹ́ náà mọ́láàjẹ́ yẹn alágbé òǹgà alikiya gba abelu alijina alikiya gbo ma abelu eno soko ma ha a go soko ga aljanna jimba ni ani hmm. ko soko ce na jimbani ni ani insha Allah ga yazuwo soko ma ezozo ha wa ma na sama da da ma bainahu ma la ibi ebugo wele ga aljanna ebo da aljanna gba bi ebo da ne gba ni zuwa is abas magagan na sukun da zai eh? jami jiki na da jami tuna mai ne ci ga ya ganna ruwa alijanna da ba ta yi buna ajin ce cewa ba ni ga adamu gano ce ta gani ga adam ga uskun an ta wazau jikar janna to to yi yiwuwa shi alijanna aljanna hmm. wacce gaba ni da adamu ci yawon gaba ta ce ga ibi to min ha an imma ma ya ce yannakun minni guda. aljannan wuce ga anibi sa sallam gadan shi wa anibi ce gagayi talatu fil jannati mi shi yake aljanna ne fara ya tasar ahliha alfuqara mutum ne ga zai duk ufi bugale talaka aljanna wuce wundan ba ne bana sai cikin wa aljanna wuce ji shirya ni wuyi datli limuttaki na wuce shirya zai shi almuttaku na nan yan na wato madabuwa ne bugo ya gane ji abu na safuwa ni gane ruwa ku yau ko ni sam ji abu na safuwa na gasu ku ga na bi yan na wuce ka bi da bufa alkiyami a bi su? ya bu a jirar da yawancin gama lamarin su jaja ga na biye ne a dabuwa ni a ma zuwa wajen yana ko ya ga ya fana unari ne ganin wacce ba ta yi na ruya usatul muwahidi ne shi mana zai shiga ibe tauhidi a ci jilefi a mafabiyayen a ci danana a guna felu a yada tiya amma kafiri shi a ya guna gun felu na wacce ma zuwa ko khalidi na fiya ga ya mai aljanna na masu allazi halal na darar makamati min fadlillah masna fi an sabun wala lugu ja bunu safwan dan magaga yiri yiri ka ka ka har kuma na karshe dai a da ja bunu ne a adawi shishi a caman yato ya gane jamu gane da na ya ganu gane da na ya ganu gane da ya gane shi gane da na ko? yawon misun zaɓe zaɓe jigiyar kuma lugwa a muzu a shi ganin ba? bishir bin ya zimirisi babu ba yahudi ko na yi mutakallimu na na mutu bishir bin ya zimirisi mutakallimu yawon jikin da ilimi diyare amma wajen magagan ga gomi labun gomi shan ga gomi labun gomi shan wace lekin gadon nan mutum ma dia ga mutum ta mu na fi sifa ri na jihar bunu safuwa ne jina ga mutum jiki ma mutum jima ebo na wuga cimule ade tauhidi ya alasma wa sifati ko hmm. kashi to jami'a ji a ga asma dan ba a maza sifati da ba to e ya shi da suna amma da sifa ƙwararren ya ga na ga wani a ga laisa misli shehun ya yadda ba ne doshi sakuna wallan ya kun kufuwan ahad ya yadda ba na ga abin sako ga amma sakuna ya buga ga gudiyar suna wancan lawugan sako abin da wani ya buga gudiyar suna da amma sifan nuru a cin jami'a jigan wani igan agwa sun laisa ka misli shehun amma wa samir ceya wa samir ga irin akidan mutazila a gan ajiyar daga asmawi amma sifatu kun ajiyar daga yan raga ga sami'un bila sam'in basirin bila basir alimun bila ilmu kadirun bila kudura ta gan alo a cibi da sha'ira ko? ta shara shi jin a rayi mani ba su mawu benin ko amma yi mani ba sabu sifati sifati wiki mutuwa ba amma sifati ne ke benin wani ajiyar dagin na gama na alisun shaji a gan alkaulu fi babu sifati kalkaulu fi babu ɗaga nawa ga ya ce sashe sifanin ga ke apply ya ce sifanin ke na bu nga ya da jiga Allah ga samu yi ko a ga yaki nawa ne nan ga jiga kai sami Allah ko Allah ke tuja ni kafi ha amma ya yi ga zan yoce wa zama wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'alakum as a wal tsara. wal afida ayan da lagu gaza hanyar muku a shara shago ga iya mutu kila ya ci ya kiyo gaza hanyar wagan sai ci mai wagan kila ya ci ya ci su ba ta yi gaza hanyar wagan mu a gangan ganye sai ci da ya zawon gidi kiyayen mu jiri ne a kemi ne da ya ci ilimi ya ci da ya ma a cin gaga ya duye ci da ya duye yadda lai foka aidi wucin ya tsoye ci yadda lai ya tsoye ci aidi ya rawan yi wale wa majiri ne ko a ti ya ga fiska ya tsoye ci bai fiska ya rawan yi jiri ne yau tsoye ci bai fiska kullu man alaiha fa wa buka wajhu rabbika kasu jalali wani ikram zan yau otu da fiska ma ma fiska Za idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn sai ce gagan wa kallama Allah Musa taklima wannan ma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu sai zan yau otu da ma ma yau gaga jikiya wuji niya ya bugu alqawlu fi ba'd sifati kalqawli fi ba'd kaida ngo le kaida nge laji ashaira jiyo wale gun ba ja suma se fa te gba ni sawo kidana ni sawuta ni be ni jamia mutazila ashaira ichi be je woro gan chun chachi bida ya te ti jesu ne ni ke ti allah amen ne ki pa ne ki o sifat ne kuskure walillahi la asma'ul husna fad'uhu biha sai da sunan shi ta zuna ya lasna da shi sai al asma'u jam'u inna lillahi tis'atu wa tis'ina isma mi'atun man ahsaha dakhala al janna wali ne jam'u annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allahumma ya wata fi inni as'aluka me ba duwa bi wani bi kulli ismin wa laka bi sunan no ga wuni sammaita bihi nasaka na wayi titacin wannan aw anzalta fi kitabika ko na wuce da ubuna aw allamta wa hadamika lika ko na wallahu zalika min alita wa jona aw tasarta bi fi ilmi gaibi indaka ko na wasu da bawo boye ilimi ya gaibi wala ne patla ga sunan sai ci doku gamba lamma ya sunan kaida asma da fatu a da kaida yan asma wallahi ta'ala gara masura fi adadin muayyan sunan ya ce a ga adadi dana ngo le don ko wale gan bibi ayina no a ga cheti de sunna ni nga Allah ne ki patne sifatu no me me to je ga ta Allah sunna cheti ar-rahman sunna cheti ar-rahim sunna cheti al-qadir sunna cheti Allah kiyaye wale fahimta irin nan if e zaga ya gan waje kasu da yi domin gawan lagbali ta fi wa cause confusion ko ga agito kawai maƙiya ɗabin ga gawa justin zon ya za a jibi ne mai ta na kunya hayar tuwa bai gato wajen waya na mai tauje ga arrahmanu min asma'illah arrahim min asma'illah alkudus min asma'illah a cinga ya gawo ɗaya e ga arrahmanu ɗaya e ga allah min asma'ir rahmaniya ɗaya e ga can yabo lillahi al-asma'ul husna fado biya bu amma tinga ne kiyar gano cikin suke allah ga arrahman arrahim al-malik Al-kudus, mun ji kiyayen mun ji sunna ya mutum wace sun na buyon domin na mutu da sifa arrahmanu sifan arrahmatu ko arrahim sifan arrahma al'alimu sifan al'ilimu asami'u sifan asamu'u albasir sifan albasar bishir bin yasin malisi bi Nga imani ya e ba mu bai wadewa gangawa mu lawan ya gaskiya ko amma ga wale mu suke da ya tuda kiwa imani ba ga wale rajin ajiya na wagali ayi inda ajin muwafaka bi mutazila ji e bayan na fi khalqu ani laf'alu ya zai majin munazara inda bishir biya su sarawi sarauni ne zai ji kalita ta ajiyar su bishir bin biya su murisi na mannana imam darimi kalita fi na bishir ya bishir bin biya su murisi raddi nuji wa wale gan in na shiga yau e, ngole bishirin jiyan nan zai shi tsoboci masu tugayen na luwayen na luwayen na luwayen a ɗiya ya duni in atu atun hajjuran wọ́n jí gáyìn àkó ẹgbọ́gbọ́ kẹrẹ ìdàgá tọ̀bọ̀ òwòtí ẹjí ẹ̀nà lọ́ànà ẹgbẹ̀gbẹ̀ ẹgbọ́n tọ̀bọ̀ ọ̀nà wọ́n jí kí ọ wọ́n sún wasu kó láwọn ọ̀yà ń wẹ̀ wọ́n dé tó sẹ́yìn ngwe wo di egun oyu ngwe wo san wọn tu ko nga mai ta wani ala libiri wata kawo ngwe wo ji na siya ngwe wo gungulu lugwa na ji daidai ana na magana ya wado jo nga ya alhubbu fillahi wal bugudu fillahi ne wa za bo soko me ne za bo e bo soko amma ga bi shi shi wace le ganyen na mi wa mami ce tu wato mai iza magai ga ganin nan ruwa wake mu? wasu mace ne gban wani wale wai jin guji ifu alifiya ma bi to zana wace mai tuna to wato na iga gabe doshi yustabara allazina tubi umina allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wale aga gan ta ga alhawa ebogo insha Allah ta'ala ya katun jawo wani ga daidai na allah ya samu dace wani ga cibici na allai gafarta mana ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la'ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa